wannan taga tana nan babu shakka har yanzu yau kimanin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kenan tana nan a buɗe ko sau ɗaya ba a taɓa riƙe ta ba kuma a bidiyon da zan sa muku nan gaba kaɗan za ku ga wannan taga kamar yadda ne bayaninta wannan taga idan ka kalli raudan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗan uwa mai ziyara duk sanda ka je ziyara ka tsaya ka lura da kyau Allah ya kai mu wanda suka je Allah ya maimaita mana idan ka je ka kalli muwajahatu sharifa ka kalli raudan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka dan juya haka ka kalli bayanka idan ka juya ka kalli bayanka za ka ga wannan taga tana kallon raudan annabi sallallahu alaihi wasallam tana buɗe kamar yadda za ka gani a bidiyon da na ɗauka a cikin wato lokacin da muke yin ziyara ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan taga yau tsawon shekara dubu da ɗari hudu kenan ba a taɓa rufe ta ba tana buɗe kuma har yau din nan tana nan a buɗe to ya aka yi menene dalilin da ya sa take a buɗe me kuma tarihin wannan taga to tarihin wannan taga ya samo asali ne tun lokacin da kamar yadda aka faɗa cewa sai na Uthman Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ya zo sai a masallaci an riga an san sayyidina Usman yana daga cikin wanda ya ƙara buɗa girman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin khilafarsa so da haka to gabas wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa yayi yi sallah to wajejen nan sayyidina Usman ya an zo ƙara wato gaban ya zama an ɗauke wajen tsayawar liman daga inda yake a ƙara shi gaba to da aka zo wannan haka sai aka buƙaci akwai gidaje da hadda irin su gidan sai na Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ƙara mishi yadda da guraren da ake buƙata su tashi a rubuce a shigo da shi masallaci hakan sai ya bayo har zuwa ɗakin iyayen muminai iyayen muminai wato eh, ciki sai da sai da Hafsa Allah ƙara mata yadda so da sai idan hafsa ita ma sai aka buƙaci ta tashi domin ana buƙatar gurin so da haka nana hafsa ta ce ba yadda za a yi tafiya tashi akai akai akai a wata riwaya sai da aka tura mata sai na abdullahi dan umar dan uwanta kenan dan yanzu ya shawo kanta to da aka tambaye ta sai ta ce to kenan, in ta amince za ta tashi to hanyar ta da take bi ta je masallaci ya za a yi kenan sannan kuma kallon da take wa rauda ga ta ga rauda yaya za a yi da wannan sau da sai sai na abdullahi dan umar ya ce zai bata gidansa wanda gidan yana kallon ɗaki maɗaukaki inda raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to shikenan ta amince amma ga wata taga nan a gidan sai dai da sharadi ka a buɗe mata ta yanda daga gidanta wannan tagar in ta ka a rufe ta wannan tagar ta yanda in tana so ta kalli rauda ta annabi sallallahu alaihi wasallam tagan nan ta zauna tana kallon tagan nan kai tsaye za ta dinga kallon raudar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da sharaɗi wannan tagar za a bar ta a buɗe har abada to sannan ta yadda ta koma saboda haka sai aka yadda cewa za a bar ta har abada a buɗe ba za a rufe ba yau kimanin shekara sama da dubu ɗaya da ɗari hudu kenan wannan taga tana nan har yau ba a rufe ta ba ɗan uwa mai ziyara duk sanda ka je ziyarar annabi sallallahu alaihi kana so ka ga wannan taga mai wannan dubin tarihi na shekara dubu da ɗari hudu to ka kalli in ka kalli raudan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo dab da fita to ka kalli gabas saboda haka in ka kalli gabas ma na dai ka juya bayan ka zaka ga wannan taga tana kallon rauda to ita ce wannan taga da muke magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana son mu amma dai ga ɗan bidiyo zan sa muku wanda za ku ganta domin ya ƙara sauƙaƙa ga duk wanda ya ziyara yana so ya ga wannan taga to zai ganta insha Allah ba sala ga bidiyon Allah ya الوقت تستعجل الزايد والله في غير الفاول يا سيدي الناس وراك سلم نفسك

boys.